Ƙasar Najeriya na gudanar da mulkin demokuraɗiyya a tafarkin federaliyya wanda ya bai wa jihohi 'yancin cin gashin kai matuƙa inda abin da ke haɗa jihohi da gwamnatin tarayya ƙalilan ne. Ko da yake zuwa Abuja domin taba alli da shugaban kasa ya zamo tamkar kwalliya ga gwamnoni a Nijeriya. Masana na bayyana haka tamkar tafiya tsarin mulkin soja. Koya al'umma ke kallon wannan al'amari, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ya ce mafi yawan tafiyar waɗannan gwamnoni ba shi da alaƙa da aikin jiha face alaƙar su ta siyasa. Ba adalci ba ne ga talakawan da suka zaɓe su, kuma babban ma inda illar take, ɓata lokaci da suke domin inda yana jihar shi zai yi ayyukan da za su taimaka wa jihar abin da ake bata na biyu shine dukiyar al'umma kuma ce kusan duka jihohin najeriya suna da gidajensu mallakar jihar su a abuja gwamna ya je abuja da shi da tawagarsa amma ka tsince su a hotel Ahmad Arwa wani jigo a jam'iyyar PDP ya bayyana haka a matsayin rashin madafa da gwamnonin Nijeriya ke fama da shi. gwamnonin su ta koke-koke suna cewa ai an ban musu gwamnati ba komi kuma su sun kasa zama masu zauna su duba menene abin da ya kamata su kirkiro a jihohinsu da za su samu ci gaba ko su samu kuɗaɗen da za su yi wa talakawan da suka zaɓe su aiki gama gwamnatin ma ka gaba wani abin da wani gwamna ya yi ɗebi motoci guda goma sha hudu an zuba musu mai an zuba waye amma duk daga ƙarshe fa sai su zo suna cewa a rage kuɗin ma'aikaci a kori ma'aikaci gwamnati babu a ciki amma waɗancan kuɗaɗen da ake kashe motoci da services su ba matsala ba ne don gwamna kawai ya fashin a ce gwamna ne. Shi ma takwararsa na jam'iyya mai ci wato jam'iyyar APC, injiniya Bashir Yahaya Karaye, cewa ya watakila gwamnatin da ya gabata ne suka saba waɗannan gwamnoni da zuwa taɓa alli amma hakan ba daidai ne ba. Tsarin mulki ya tsara komai yanda sa tafiyar da aiki. Ya ce gwamna ya yi aiki da 'yan majalisar jiha. Gwamna ya naɗa kwamishinoni. kowace ma'aikata akwai kwamishina so kin ga zuwa abuja wani abu ne kawai da yake kaiwa fahimtar juna ya ba ma demokuraɗiyya ba tsarin aiki ma bai dace ba Koya masana ke kallon wannan salo na tafiye-tafiyen gwamnoni a Abuja ta Ba'ali, wani masanin ilimin demokuraɗiyya Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ya ce alamun rauni ne yin haka. bini-bini za su tafi abuja a ba'alli da shugaban ƙasa kamar suna mai da mu tsarin da ake cewa unitarism a turanci wato tsari irin wanda ingila take kai dan kuma ku suna kokawa ne da cutar sami wato aljihun asusun gwamnati a bushe da daman suka da su aka yi waɗannan gwamnatocin da suka yashe asusun gwamnati kuma su dai sun bayyana yawan tafiye-tafiyen gwamnoni a matsayin rashin hikima da rashin sanin ma'anar firraliya da Najeriya ke yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.